studio Daga nan babban birnin Yame karfe biyar da minti talatin ga labarun namu da harshen Hausa wanda ni gunguma man ɗantani zan gabatar. Masu sauraron shirin studio Kalangu muna muku sallama barkamu da saduwa a wannan lokaci ga kanun labarin na yau. a maraicen yau ne za a saka usul ɗin soma wasannin olympic na shekara 2016 a birnin rio de janeiro yan wasa guda shida za su wakilci niger za ku ji takin rawar kowane a fannin wasar da yake shirin musamman na yau zai bayani ne bisa ga yunkurar da babban gulbin niger isa flav niger ya soma haɓaka. To madalla da harko a cikin labarun zamu soma ne da tarihin Nijar akan wasannin Olympic musamman ma akan irin hulɗar da ke ga Nijar da wasannin na Olympic. Zarumi guda ya zamna kan tarihi akan halartar Nijar zuwa ga wasannin na Olympic shine Isa Kadabore. Mutari Muhammadu ɗauke da tarihin nasa. Tsirau na mata na tazarar mita 400 wata yarinya ce mai suna Maryama za ta wakilci ƙasar Nijar, inda ta fara wasan ne na tsirau a shekara ta 2013, inda bayan da ta yi ta samun gogewa a cikin wasanni daban-daban da ta samu dama halarta, ta samu tafiya a je Olympic na shekara 2014 da aka gudanar a ƙasar China. Sai kuma Usaini Jibo kamar Maryama mai gudun fanfalaki na tazarar mita 400. hudu ya shiga wannan wasan ne a lokaci yana ɗalibi a makarantarsa ta College Lazare a shekara da bakwai, inda ya saba gogawa a irin waɗannan wasanni a nan Nijar da ma ƙasashen waje. Sai kuma Muktar Albashir da ya ƙware a gasar tsiron ruwa tun a shekara ta da goma sha biyu, sai kuma rukwaya Musa Maiga inda ita kuma ta fara wasan tsiron ruwa ne a shekara ta da goma sha uku, sai kuma abin da ya shafi 'yan wasan wasan dambe Ahmed Gumar da kuma Isufu Alfaga su ne 'yan wasan da ƙasar Nijar ta fi mayar da hankali a su da ake tunanin za su taka rawar a zo a gani. Tuma da Mutari Muhammadu anan dai wato tarihin 'yan wasa guda shidda wanda za su wakilci Nijar ne kuka saurara. A yanzu kuma sai mu koma wajen 'yan ƙasa domin mu ji ra'ayinsu dangance da halartar ƙasar Nijar a wasannin na Olympic na shekara 2016. Mutari Muhammadu ya hiranta da wasu mazamana birnin Yame sai mu saurare su. fatanmu mu ta Nijar da ta aika 'yan wasa shidda lalle ne mun ji daɗi saboda mun ga sun je da shugaban ƙasa an yi jawabi kuma shugaba Isuhu ya ɗauki tutal ƙasa ya damƙa wa alfaga. E lalle ne yaron nan yau duk ɗan Nijar wanda yake kallon wasanni na motsa jiki a cikin ƙasar nan alfagan nan muna alfahari da shi kamar yadda shugaba Isu ya faɗi ya ja kunnen su kuma ya ce nauyin ƙasar nan yana wuyan su haka ne lalle ne alfaga ya yi tunani a kan shi nauyin ƙasar nan yana wuyan wuyansu da su da magabatanmu da suka yi can wasa Rio. mu dai in suka yi su yi abin kirki su hidda sunan mu kunya yadda ƙasa gaba ɗaya ta yadda da su ta tura su su ma su ba da kansu su kashe kansu su hidda sunan mu kunya su hidda kansu kunya muna musu addu'a Allah ya ba su sa'a yadda suka yi lahiya kuma ya zamanto sun dawo lahiya. To mutum guda ne wanda ko kwanakin baya bai jima ba da aka ce ya yi Cote d'Ivoire preparation ya yi tare da mutane mutane turawa can kuma ya ci nasara shine wanda ake ce ma alfaga muna fatan dai alfagan yadda ya samu preparation ta kirki duka competition ya samu ya ci su Allah ba ya sa a wannan competition kin na kirki kuma ya zamanto a ce ya daga tutar Niger a sama a can Rio kasar Brazil wasu mazamna birnin Yamai kenan kuka saurara dangance da wasannin Olympic Wake jagorancin kungiyar Boko Haram a labarin da jaridar Group Eta Islamic ta bayyana Abu Musab albanawi. shine sabon shugaban kungiyar ta 'yan ta'ardar shine ya maye gurbin abubakar shekau wanda ke jagorancin kungiyar tun shekara ta 2009 jaridun duniya dai sun yada wannan labari amma a cikin wata bidiyo da aka wallafa ta hanyar yanar gizo a wato shi abubakar shekau din ya ce bai amince da sauyin ba ya ce kuma wato gama baki ne na wanda albarnawi da magoyan bayan shi suka kitsa fudai shine ya daidaita muna bayanin. Babban sandika na 'yan kwantarage na ƙasar Nijar a yau Juma'an nan ne suka gudanar da karatun Alkur'ani mai tsarki a nan yame da faɗin ƙasa baki ɗaya. Ga bayanin da mun kai la Halidu babban sakatari na ƙungiyar Yama Muktar hamadu mu saurare shi. kun ga yau inda muke akwai abokai mu da su ke da albashi na uh, watanni uku wayansu hal watanni hudu da ba su samu albashin su ba akwai kuma matsaloli da ya shahi a ɗauka yan kontraki a sa ke aikin dindindin biskan wannan akwai lambobi da muke jira wanda ake kira matricule da yau sun huce shekara biyu da mutanen na ɗauke su amma ba su samu lambobin su ba kuma an yi shekara biyu ba yi sabon ɗauka ba kun ga demil kins ba a ɗauki kowa ba demil sins ba a ɗauka ba alurka alƙawalin da an ka ɗauka shine kowane shekara a ɗauki mutane a sa cikin aikin dindindin nan ba a yi shi ba kun ga biskan duk waɗannan matsalolin ne shekaran jiya an da takarda da cewa abin da ya shayi mushannin lokal yan kwantarage za a da su wajen ƙananan hukumomi su ne za su kula da su to wa'annan abu ne da mun ke bai kama hankali abu ne da mu a namu gani in ba Allah ya taimaka ba ne gunan zuwa kaɗan ba za mu masa makarantar boko a ƙasar mu Nijar dan shine mun ka sabke wannan Qur'anin nan kuma muna wata Allah ya maido shugabannin mu biskan gaskiya biskan hanyar da ya kamata dan duk wa'annan matsalolin nan duk taka doka da ake nan gai bunda ya kamata mu sa gaba shine mu san da cewa ƙasar mu bai zuwa gaba in ba makarantar boko an ka girma da shi dace ba babban sakataren kungiyar 'yan kwantarage mun kai halidu kuka saurara mambobin rukunin sandika mai suna cos na yankin tilaberi a jiya ne suka gudanar da wani jerin gwanau rukunin na tambaya ne ga gwamnati da ya sallame su albashinsu na watan april mayu juli da kuma joni ba tare da bata lokaci ba mu saurari bayanin da isaka muhammad shugaban rukunin na sashen tilaberi ma mutari muhammadu dauke da fassara A cikin bukatocinmu mun nuna cewa ba adalci. Dalili kuwa shine idan ka ɗauki duka jihohin ƙasar nan, jihar Talabari ce kawai mu 'yan kwantaragi muke biyar bashin albashi na watanni hudu. Don haka ne muka yi maganar rashin adalci. Don me yasa an biya 'yan kwantaragi na yamai? Ina bambanci tsakaninmu da su na yamai ɗin. Kuma don menene ya sanya ake musgunawa malam makarantun boko 'yan kwantaragi na jihar Talabari? Don haka ne muka yi yi tir da wannan lamari. Jama'a suna cewa kungiyar COS ba ta komai. Don haka ne a yau muka yi fitowa ta musamman domin nuna rashin jin daɗinmu akan abokaninmu da ke cikin halin kakanikayi. Fasarar bayanin Isaka Muhammad shugaban COS na tilabiri Sandika na manyan-manyan 'yan kasuwar Niger, Sin, tare da haɗin gwiwar sandika ɗin masu transit Sinat sun sa kira ga magoya bayansu da su rufe kasuwa kar su buɗa hajarsu ranar litinin mai kamawa takwas ga watan Ogista domin gwada rishin jin daɗinsu na baiwa bolore jagorancin mangasosi na duwannan yame da na doso. A halin wato samun ciyarwa a Nijar daga shekara ta 2005 zuwa sha 2016 awan sanadin wato kamarin na rishin kyaukyawar hamdala ga lissahin OMS ya kimanci kashi 15 bisa ɗari na lahani mai kauci aga wanda aka ƙididdige. A wasu yankunan ƙasa lamarin ya yi kamari kwarai a jiya ƙungiya mai sunan Scaling Up Nutrition ta mayar da hankali a kai. Dr. Garba Ɗanɗano Ibrahim Ibrahim shugaban Frojan ya yi bayani kamar haka. tun an shekaru zuwa da biyar an samu abin da ake cema kamar crise alimentaire niger tun lokacin nan abun bai walwale ba har yanzu abun yana muna taya gaba ne kuma mu dawo baya a london kasar niger ta dauki alkawalla mu jiya eh, mun kokari mu dawo bisa alkawallan na mu ga miye aka yi menene saura wanda ba su ka saura ba a yi ba ya kamata a yi mun yi kira ga gwamnati bisa abubuwan da ya kamata a yi kamar gwamnati sai ta sa hannu sai dole Nijar ta sa hannu cikin aljihu an hudu kuɗi wannan fanni an kashe ba mu iya sai mun jira wa'ansu sun zo sun ba mu eh, mun ce kuma ya kamata duk alƙalon da aka ɗuka a yi ƙoƙari ci gaba da su kuma mun kyautata zaton eh, wannan abun ana nan ganin shi tun da akwai wata takarda da aka yi da aka ce ma politik national security institutional shi ma mun yi kira mun ce wannan politikin a yi gauga a sata a yi aiki da ita kuma a sa kuɗaɗen da suka kamata shi ya samu a ciwo kan tamuwa da kawai tamuwa zaune Nijar duka mai akwai jihohin da wanda wasu matsaloli suka sa sun yi wa'ansu zai kamar karuka kamar difa da yake mutane su shin kwanci hankali ya sa sun bar gidajen sun bar abinci sun bar su dole ne ya zamanto suna cikin kankancin abinci har da kai ba su iya ci ko ko ba su samu abin da suke so ka karuka jihohin maradi zandar duka akwai wannan tamuwa don duka Nijar ma ana iya cewa akwai tamuwa Dr. Garba ɗanɗano kuka saurara. To kamar yadda muka faɗi kuma wato akwai 'yan Nijar wanda suke wakilcin ƙasar tamu a cikin wasannin na Joy Olympic na Rio ga kuma wato taken da kowane ne yake iya yi akan wasan da yake gudanarwa. Mu saurara ɗaya daga cikin wato zarumi da ya taɓa zama zakara a cikin wannan wasanni shine Isa Kadabore. Isaka Dabore wanda aka haifa a shekara da arba'in. ɗan wasan damba ne haifafen ƙasar Nijar wanda ya halarci wasannin Olympic har zuwa har sau uku. A wajen wasansa ta ƙarshe ya samu nasarar ciyo babban kambun dambe wanda shine ɗan Nijar na farko da ya taɓa bayyana a filin wasannin Olympic. A shekara da saba'in da shida zuwa shekara da tamanin, ƙasar Nijar dai ta yanke shawara shawarar tsame hannunta a wajen wasannin inda sai bayan da ta ɗage haramcin ta ci gaba da halartar wasannin. A shekara dubi da sha biyu a wajen wasannin da aka gudanar a ƙasar London, 'yan Nijar sun bai wa ɗan wasan Jidon na ne Zakari Guruza goyon baya, sai dai a karawarsa ta kusa da ƙarshe ya kasa kai labari. A yau, 'yan wasa shidda ne na ƙasar Nijar za su wakilci ƙasar, inda da daren yau za su yi fareti a jerin tawagar ƙasashen duniya da suka halarci waɗannan wasanni. Isufu Alfaga zakaran wasan damben nan shine yake riƙe da tutar ƙasar Nijar. Masu sauraro abin da ya sauka kenan a yau amma ka a nisanta. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. akan lamba 92 gajeren zango. Atawa. Tare da Radio Tambara. Akan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. Akan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Kalanguwa babban birnin Yame karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a cikin shirin na musamman za ku ji halin da wato isa babban gulbi ta Nijar yake ciki. A dan wato baya bayan nan dai babban gulbin Nijar Flop Nijar ruwan isa na ta yunkura halin da zai iya sanya mazamna gabar isar cikin wani hali. A gudal misali anguwar da ke gabar birnin Yame inda abokinmu Habibu Garba ya je farautar rahoto a yau da safen nan mazamna yankin sun rasa inda za su danganta kansu Musa Malam Kallam yana ɗaya daga cikinsu ga bayaninsa. Wallahi isa haro fur gumgumo A ba A wannan shekarar ruwa sun cika sun batse har ma sun fara yin barna. Waɗannan ruwan dai suna zuwa ne daga isa. A waɗansu wurare ruwan sun yi awon gaba da dabbobi da yawan gaske. Ya daɗe ba mu fuskanci irin wannan yanayi ba. A yau muna biyar ga watan Agusta. Duwa fayan da isa ta cika ta batse. Magabata suna iya ƙoƙarinsu na yin madatsar ruwan da ke tare ruwan su hayo daga inda suke. Sai dai ya kamata su yi wannan aiki ne ba wai sai lokacin ruwa ba. ba. Mu talakawa ne ba abin da muka iya yi, illa roƙon Allah ya yi muna ta ƙwarai. Tunda ba mu da wurin da za mu tafi, muna roƙon Allah ya kawo mana ɗauki. Dangance da wannan hali wa'anne matakai ne wato shugabannin komin ta biyar suka ɗauka sai mu saurari bayanin da jibo babban sakatari na shirya ta biyar ta birnin yame ya yi. L'inondation de Niamey est due en grande partie au cru. Ambaliya a Yamai mafi yawa yana da nasaba ne da hawan ruwan kogin kwara da ake kira Isa da ke fitowa daga waɗansu wurare. A yau da safen nan ruwan suna daidai madatsar ruwa da ke kare ruwan su wuce inda muka yi tunanin ruwan za su fashe wurin su fantsama. Amma sai dai ba su karye madatsar ruwan ba kuma muna tunanin idan ba su wuce wurin da suke ba to ba matsala. A halin yanzu magana da nake muku ruwan sun ɗan janye kaɗan abin da zai ba mu damar mu ci gaba da aikinmu na gyaran wurin. Mun tambayi duka waɗanda suke zagaye da isar inda akwai barazanar su fuskanci ambaliya da su yi ƙoƙari su tattara kayan su su fice daga wurin domin kaucewa irin matsalolin ambaliya da aka samu a shekara dubi da goma sha biyu da kuma dubi da goma sha uku. Ballantana ma isa da koyaushe tana iya riskan mutum. Uh, a gaida mutari muhammadu da kimtsa fasarar da kuma wannan shiri ne muka zo karshen shirin na harshen hausa za ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci sai an jima assalamu alaikum